الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل bayan haka يوم الله masu البركة إني أمر Allah da horewarsa da falalarsa ya sake ba mu dama don mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka samu gudanarwa kowane maraice a wannan masallaci na tudun wada alairu a cikin wannan wata mai daraja da albarka a ramadan in za a iya tunawa muna cikin suratul a'rafi a inda muka kwana ƙarshen aya ta tasa'in da uku ƙarshen kisar annabi shu'aibu alaihi salam wadda ta cikin wannan sura مربوطون وانا لتابي نرد العلام إلى معاني القرآن مرجع الشيخ أبو بكر محمود الجوني الله تعالى يخيرها ما كبر انت يا ايها الذين كلموا من لا كما تمو جيسو أكانن كراتن بايا لكم كان ثاني أجي ثم بعد أن أتم القصص الدالة على أن المنذرين إذا لم يستمعوا إلى الإنذار ولم يطيعوا المنذرين فعاقبتهم الهلاك والدمار أقام بتعقيبات تدل على عموم الحكم في كل عصر وحين yake cewa bayan da allah ya kawo ƙarshen kistoshi da suke nuni akan cewa waɗanda aka yi magargaɗi wato al'ummomin da ake turo annabawa gare su don su yi masu wa'azi matukar ba su saurara ga wannan gargadin ba ba su yi ɗa'a ga su masu gargadin ba annabawan kenan da wani suka gaji annabawa to karshen su shine su halaka kuma su rushe gaba daga nan kuma sai ya yi waiwaye adan tafiya ta hanyar kawo ɗan sadarusa a bisa gamewar hukunci wannan da aka bayanin ta cewa hukunci ne magani da ya hada da kowane zamani kuma ya hada da kowane wuri na yanzu mu shiga yi mu an kawo mana shi ne a matsayin misalai don mu ɗauki darussan da suka gudana yadda muka ji a cikin surorin a cikin kesoshin mana kuma mu ɗauki sahun waɗanda suka kai gaci lokacin da azabar Allah ta karo al'ummomin domin mun ma mu kai gaci nan gaba a rayuwar mu insha Allah mu gama lafiya mu koma aljannar Allah idan ko muka yi taurin kai irin na al'ummomin da suka yi annabawa taurin kai to mun ji abin da ya shafi wa'ancan mun ji abin da ya shafe su mun ji abin da ya same su na da su kai labari da kuma sun halaka an tuntuke su daga doron ƙasa kuma hukuncin Allah ya ci gaba da shari'a aya ta casa'in da hudu malam zai karanta mana fadin Allah ta'ala وما أرسلنا أعوذ بالله من الشيطان wa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبحثاء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عصوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا بمو أيقوبا fi karyace a cikin kowane gari min nabiyin wani annabi da dai ba ta taɓa faruwa ba a ce mu aiko wani annabi zuwa wani gari don yi kira su zuwa ga tauhidi da bin dokokinmu haka ba ta taɓa faruwa ba illa أخذنا أهلها بالبعطاء والضراء وأتي sai mun kama mutanen wannan garin a tashin tashina da rayuwa irin ta da faɗace-faɗace da kashe-kashe wazzarra da curuta da nau'o'in asarori masu ƙona zuciya Allah ya ce hikimar haka shine la'allahum yadharra'un ko da za su ladabtu ko da za su yi la'asar a jikinsu su yi biyayya ga Allah su kankan da kai zuwa ga Ubangiji kenan za mu fahimci Ubangiji yana da matakan wa'azi guda biyu wa'azi ta iya turo annabawa da ayoyi da hanyoyin irin na nusarwa da misalai wanda hankali zai kama kuma ya gane abin da ake kiran zuwa gare shi bayan nuna wa'azi kuma Allah sai kuma ya hada da wa'azi na biyu sai ta ku da jin daɗin mutane shi ma nau'i ne na wa'azi duka hikimar ita ce don mutane su ladabtu mutane su yi la'akar mutane su sanyi cikin al'amuransu na kutsa ma duniya su koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Inda ya ce la'allahum yadhurru ma'ana yatazallalu ayuni don su kankan da kai kuma su imani da wa'annan nau'o'in wa'annan duka guda biyu to ana nan kuma sun mabaddan na makana sayi ajil hasanata wannan kunci na rayuwa da wannan tashin tashina da wannan rashin kwanciyar hankali sai mu kawar da su sai kuma mu kawo rayuwa mai kyau tattalin arziki ya bunƙasa tsaro ya wasana rayuwa ta mutunci da arziki ta dawo wannan kuma al'adar irin wannan ni'imar galibi a duniya shine sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali sai daular duniyar ta shiga rinjayar mutane in ba a yi sa'a ba sannan hankali sai kuma a koma gidan jiya shine ne a bau har sun cika sun kai bantansu komai ya ji al'umma ta yawaita arziki ya faɗaɗa wa har ma a tsira waccan rayuwar ta zama tarihi sai su zaka cewa masa aba a nadarra lallai uwayenmu sun sha bane a rayuwa sun sha alaka kai sun rayu cikin kunci kamar da tarihi ya nuna wasarra sannan kuma gefe guda kuma sun ɗanɗani rayuwa irin ta farin ciki da yalwa duk tarihi na duniya ya nuna haka suna cikin wannan yanayin wato kamar suna tattauna rayuwa ita ke sarrafa kanta ba hannun allah kuma kawai neta ne abu ya canza yau gobe ya canza an karka za ka na iya faruwa su tarihi ya ga komai to suna cikin wannan shan da kuma ba a sabna hun babtatan allah ce sai mu afka masu fakam mu kama su fakam wahum la yashuruna ba tare da sun ji alamun cewa daɗinsu ya kusa karewa a jikinsu ba kawai sai su indama kawai cikin alaƙaƙai cikin kamun ubangiji kamun shi ko kamun ne mai tsanani ba a kuncewa idan har ya kama wannan yana nuna dai lallai a yi takatsantsan da al'amarin rayuwa domin ba ta tabbas halin hawainiya gare ta wa hada adatu jahari wa laysa li min Allah fakanu alama an tumalai wannan abin da ya same su suke cewa wai al'ada ce ta canjin rayuwa kawai kamar abin da dai ake kokarin tsora mutane a kan shi mutanen kirki in sun juya suna allah suke in sun gaba daidai ba la'asar suke su koma ga allah su tuba su ce allah mun san mu muka jawo mu Allah mun tuba Allah ka yahe mana Allah gabarta mana amma na yanzu da sun juya to suna neman waɗansu bayi yan ƙordu da za su mamla masu wannan wuyar aiwane ne ya ja mana aiwane ne ya ja mana misali talaka na ƙasa in ya je sayan abin da zai saya a kasuwa ya ji an ƙara kuɗi sai ya gaɗi ne mai 'yan kasuwa 'yan kasuwan nan hawa hawa ne akwai wanda suke hannu baka hannu ƙarya ne wanda wurin su talaka ke tsaye daga nan sai tukunya su ma akwai na sama da su in ku da kuka saya daga ku sai tukunya kuka tsine ma wanda kuka saya hannun su su kuma ya tsine ma na sama da su da haka da haka su kuma na saman su ma ta ya tsine ma kamfanoni wanda su suke sarrafa abin da suke so su sarrafa su yi sana'an nan ta ƙasa-ƙasa su kuma can su ne na sama haka gaba mu kuma da 'yan kasuwan na ƙarshe wanda daga su sai tukunya suka siyo da wanda suke tsakiya da na tsakiya da hannancin na sama sai mu taru mu kuma duka sai mu tsine ma 'yan siyasa mu ce duk su suka lalata ƙasa su suka yi kaza su suka yi kaza ana nan su ma 'yan siyasa su kuma sai su tsine mana إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أفلوا أن كراتون على هرا نذيعك أما أن جاجبوا منشي أن دعا منشي لن دنيا wannan na la'antar wannan wannan na la'antar wannan to duka idan kana da kyau ka nemo mutanen kirki cikin al'umma ba ana tunanin malamai ba eh mai bakandun yana cewa wurin da ke tsammanin gaskiya ga maluma aka tsammani na ta to su malaman idan ka dawo su ma din dai haka akwai nau'in kashin dankali su ma a cikinsu kuma su ma bakinsu wajen ɓatanci yawancinsu ba a tsaike ba gashi su malamai ne cikinsu akwai ayoyin Allah akwai hadisan manzon Allah akwai ilimin na shiryar da al'umma amma kuma wajen ɓatanci su ma ana samun masu zagawa a cikin kuma ta Allah ya tawaka idan an je wajen sarakuna su la'anci 'yan siyasa su ce sun kwace musu mulki da su ke faɗa a da abinda sarki ya zartar to shi kenan yanzu mulki ya tafi hannun su babu shi amma an basu da sarauta iko ya tafi an basu da hamma an basu da manyan rauna misali su ma su zagi yan siyasa su kuma yan siyasa su zagi tsarin sistem din su ce tsarin shi shine bai daidai ba ta haka a kira majalisa a zo a zauna a duba kaza a saki layi kaza a shiga kaza sannan a zagi ni ban san wanda ba a zagi ba a kasan nan wannan ya zagi wannan wannan ya zargi wannan wannan ya rufa mu wancan wannan to idan haka ne abin da ke faruwa ina na kwarai din su a suka rage yara kanana wanda su yi hankali ba su ba su hankali ba za a yi misali da su ba dan su ne ne ba su kai lokacin da za su fara zagi ba amma an ba a sa a wasu din ma tasowa suke da yanayi irin na haɗama irin na kin ɗan idan makarantun allo ka kalli yara almajirai ƙur'ani suke koyo amma duk abin da ya shafi yan wantaka da son juna da taimakon juna kwata-kwata babu shi a ransu idan aka ba shi ko ba ya cinye abincin ya mai yawa ba zai iya cinyewa ba to ba zai tsaya ya ci a natse don ya rage ya kai ma ɗan wane ba a in ka ga tunanin ya kai wani abu gida sai dai in malamin ne ya sa mai doka cewa sadaka farko da za ka fara samu ka tabbatar da ka in ba haka aka yi ba to karkenta gare ya ce zubar waje za ka zo wata kwana ka tarar da an ajiye malmalatu an yi gaba wai ya ƙoshi ba zai kai da yan uwan su ci banza ba shi yan wahala da ya kai wani ya gari da wahalar da ya yi gara ya tusuwa haka nan je bola ina yin ka ta addini sannan idan su da yawa ka ba su ko za su ci su bashi ba za su ci ci irin na musulunci ba wanda hatta cin abinci zai na musulunci ya koya wa mutum ka ci gabanka ka yi lauma ya kankanuwa karkaci gaban wani eh dan ka shiga haƙƙin wani bismillah ana koya musu bismillah irin wannan almajiran su ce bismillah ta da za ku ci wa kullum ma yalika ana koya musu wannan za a ga sun haɗa wawa wa soso karkenta a cirbi a zujjarai bai dame su ba haka suka taso haka aka koya musu to wai don allah ina jinsin mutane na kwarai a yanzu wannan na ɓata wancan wannan na zargin wancan wannan na yarfa ma wancan yanzu mun zama kamar wata al'umma da abin da ya waje ba a kan mu shine mu dauko gini tun daga tushe ka kintsa yaranka ka saka su gaba ka kula da tarbiyyar tun daga farkonsu hatta so wasu kai iya abin da kake iyawa wancan ma ya iya abin da yake iyawa malaman islamiyya uwa uba yaran nan kusan rabi da rabi hannun ku suke fiye da rabi hannun uwayen ya zama akwai wannan ruhin a cikin zukatan al'umma ta wa mu samar da wata al'umma wadda ke ɗabbaka dokokin Allah take ɗabbaka koyi da manzon Allah wadda kila daga gare su ne za a ceci al'ummar gaba daya amma a yanda muke tafiya idan muka tafi haka ba mu kwafa to muna fa da matsala gaskiya gaskiya muna da matsala wannan ya cuci wancan wannan ya zambaci wancan wannan ya ci amanar wancan wancan ya yi wannan dungu ya masa wato alkawarin da ba na gaskiya ba ya alkawarin ya cika da rantsuwa da komai mai sai da haja ya koya aibin hajarsa ya yi rantsuwa cewa mai kyau ce sai ka ya ka je ka ba haka ba ka dawo mashi a ita jidali ya ce shi ba haka kuka da shi ba da rantsuwarsa da komai ba tsoron Allah haka kuma shi ma wanda ya saya din in ba ya sa'a ba shi ba, in ya doki kan wanda ya saya wurin shi to fa ya shiga gabansa kenan baya nadama baya tunanin ya yi ballanta ballantana ya tuba baya tunanin ya ci haram ballantana ya kokarin ya dawo da wannan haram ya nemi yafiya a yafe masa yaushe za mu gyara jira muke sai Allah da kan ya gyara mana gyaran Allah dai mun san shi mataki ne za a ɗauka ba ba sani ba kuma a duniyance idan gyaran Allah ya zo baya tsallake mummuna mummuna dama kan mummuna aka ayyano shi amma a duniyance yana iya haɗawa da kyakkyawa duka ya gama da su in je lahira to sai a tashi kowa akan niyyarsa haka hadisi ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wa'azin da ake mana mu rika tsirantuwa da shi mu rika ɗaukar shi a matsayin mu ake so a gyara idan muna da wannan ruhin sai Allah ya cika mana abin da muka cikawa Allah ta'ala ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqaw walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى بعث متانا كركرة mutanen ƙauyuka mutanen da ke rayuwa ba ta addini ba da a ce za su yi makan su dogo amanu farko dai su gaskata da wa'azin da ake masu kira zuwa ga tauhidin Allah su imani da Allah da manzannin Allah da yake turo musu karantar da su da za su yi wannan inji Allah wata su kiyaye dokokin Allah su guji saba ma ubangiji subhanahu ala. su zan su takawa ana ta takawa daga cikin fassarorin da magabata suka yi takawa yana cewa ma'anar takawa shine kamar ahiya ta same ka a daji cikin kaya kuma kafarka ba takalmi yadda za ka da kaffa kaffa da tsantsenin yadda za ka aga kafarsa to haka ake so ka rayu a cikin dokokin Allah karka taka karka keta haddin dokar Allah ana kuma cewa ta kawa ita ce cin umarnin Allah iyakar iyawarka duk abin da aka ce yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza to sai da karfin ka ya kare gwargwadon ikonka sannan kuma duk abin da aka ce ka bari to shi kuma ka bar shi gaba ɗaya imtizalul awamir wajtinabun nawahi to Allah ya ce da za su haɗa wannan sifofin guda biyu ga imani ga takawa kai da imani da takawa suka samu mai su ya zama waliyin Allah cikakken waliyi wallahi ya fi ƙarfin wani wani ya nuna mashi yatsa a doran a doran kasan nan Allah bai kalla wannan yatsan na abokin gaban mu'mini ba su ne sifofi biyu da Allah ta'ala ya bayar ma waɗanda ya kira su waliyai ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون فكنا da Allah ta'ala ya ce ala ku saurara ku ji inna auliya Allah a dafin abin nan jalbin uqul wa laftul anzar akalla biyu ala eh littan bi a fadakar da ku ku sauraro ku ba da hankalin ku na ke magana sannan inna na tauki auliya Allah tabbas hakika waɗanda awwaliyan Allah to la khawfun alaihim ba su da wani fargaba inda suka sa ba su ko ta ko yau inda Allah ta kasance a tahi insha Allah ba su da fargaba sannan wala hum yahzanun ba su da bakin ciki kan abin da suka bari wasu je suna tunanin kai kaga tahiyar nan ta zo mun afke bankin tsabada na taho da abu kaza a a can za su samu wanda ya ninninka wannan hakko tunanin shi ma ba ka yi su waye masu wannan sifa wannan yan gata Allah ya ce allazina amanu wa kanu tabu suna da suka imani suka zo suna tsoron Allah kenan idan mun fahimci wannan ayar ta cikin suratul yunus da aka karanta yanzu ta tsubun waliyan Allah muka auna da wannan kamar wannan tana ce mana da mutanen karkara za su zan waliyan Allah na'am walau an ahal qura amanu wata taqaw da za su haɗa wayannan tsohon guda biyu in ji Allah la na alaihin barakatin min as-sama'i wal ardi da mun buɗe musu albarkatun wato sama kofofin albarkatun Allah daga sama da kofofin albarkatun Allah daga ƙasa kuna jin Allah zai faɗa ya zan bai cika ba kenan kamar mu ne aka ba kidin ana gina mu buɗe mu da kanmu za mu buɗe e da kan a matsayin mu na mutane masu hankali yan adam wanda aka turo mu annabawa su gaya mana yadda za a buɗe wa in mun yadda mun mu annabawa ɗa'a muka kuma buɗe to albarkatun za su biyo ta sama da ƙasa inda Allah akwai wani karatu wurin masu malaman tauhidi da suke cewa jihad bangarori da ke kewaye da ɗan adam guda shida suna ce masu aljihatu six jihohi ko bangarori guda shida cikin waɗannan bangarorin akwai guda biyu cikin shidan dukkan shidan mallakar Allah ne amma waɗanda ya tsaya ya kasa ya tsare ya rike a hannunsa bai ba kowane mahaluki iko da ta asiri ya amfani da ɗayansa ba guda biyu ne cikin shida amma sauran hudun ya ba shetan na mutum ko na aljan dama zai iya amfani da su inda rabon ya ci wata riba da kai sai ya ci riba da kai har ya bata maka addini na'am ya sa kai aikin sabo ko ya fata maka aikin kwarai da kai ya biyo baya da riya da goli kaga ya samu sa a ka cikin jihohi guda shida jihohin nan guda shida shine akwai gaba akwai baya akwai dama akwai hagu akwai sama akwai ƙasa su kenan ba ka da saurin wata jiha da za ta sadu da kai bayan wannan shida din gaba ɗaya to hudun farko da na fara lissafawa shi amma iblis lokacin da tsinewar allah ta gama tabbata gare shi ya san ya riga ya gama yawo yana ganin kamar yamma allah wayo ya yaudar allah yana roƙon ya jalauta rayuwarsa har ƙarshe kar ya mutu Allah ta'ala ya ce na ansa buƙatarka na baka rayuwa amma ba har ƙarshe ba a har nan da za a mutu gaba ɗaya duka duniyar kowa ma zai mutu an baka je ka kai abin da kake ganin za ka iya yi ya san Allah ya gaya mashi wannan kuma ya san Allah baya kare baya canza magana bai baka biyu Allah baya baka biyu in ya ce eh eh na har abada sannan kuma baya saba alƙawari sai ya ce ga yawuwa abin da nake so ya samu in jiwa in zai gile shugaban lalatattu na kasa gaba daya. sai ya ce abu ma a da ni la'aka udanna lahun siratakal mustaqim tun mala'atiyan nahun min bayni aidinim wa min khalbihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim nawa kenan ya faɗi guda hudu ثم لآتينهم من بين أيديهم zan yi ƙoƙarin zo ma bayan ta gaba da gaba don in halakar da su idan ban ci nasara ba zai koma ta baya in laɓaɓo in halakar da shi idan duk wannan ma ba ta nasara ba zai kullo mai da dama wato in kwadaitar da shi waɗansu ayyuka wanda zahirinsu na ƙware ne abun kirki ne abu ni kuma can mugun abu nake ni da shi har sai ya afka ya min biyayya da ƙarshe sai ya fada cikin zagon kasan da ne masa idan nan ma ban ci nasara ba zan bullo ta hagu zan yi fafutukar duk da zan iya yi sai na gana halkar da dan adam amma kun ga da yake malami ne bai jarraba cewa zan ma bullo ta sama ba kowa ya ce ya san nan ta fi karfin shi bai ce zan zarafa ta ƙasa ba nan ma ya san kayan Allah ne ya kasa ya tsare ba wani mahalukin da ya isa ya shiga tsakaninka da ubangiji shi sa rahamaniyar ubangiji ta sama take zuwa akwai kuma rahamaniyar ubangiji ta ƙasa take gullowa ya saukar da ruwa ƙasa ta hitar da tsare mu samu abinci haka ne akwai nau'in azaba ko jarrabawa ta ubangiji ya sauka da ita daga sama ya turo mala'ika ya kawo akwai kuma wanda zai biyo maka da ita ta kasa a kama ka a sa maka wata rashin lafiya ko wata jarrabawa daga nan ƙasa hanyoyi ne guda biyu na saduwar ubangiji da bawansa nuna mulkin ubangiji da isarsa da yin abin duk da ya ga dama da wannan bawan nasa babu wanda ya isa ya sa baki a nan wurin kun gane don ku gane waye ya waje ba ka rike ɗari bisa ɗari shine Allah sannan wannan barazanar da iblis ya yi da shi da duk magoya bayanka cikin aljanu da mutane wanda suka kankare ma ubangiji ba wai suna da iko ne ɗari bisa ɗari na gaban kansu kowane lokaci suna son su yi cutar da kai su zo ba ba haka abin yake ba fafutuka ce farauta ce su mogulin ne suna ƙoƙarin kai hare-hare ne ta ɗan waɗannan hanyoyin idan ka samu kariyar Allah ba abin da za su iya da kai in gane ko wato bambancin waɗannan hanyoyin guda biyu na sama da ƙasa da sauran su waannan biyu ko jaraba ma wani mai jaraba bai isa ya karamba ne shi zai jaraba ba amma kan sai Allah ya batta ta zama kamar jarrabawa ga ɗan adam amma kar dan adam ya manta lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi ya'budunahu min amri llahi akwai mala'iku guda biyu su wannan mala'ikun na musamman ne da Allah ya tsara da mu kowane dan adam me aikin su ga kai gadin ka suke yi dare da rana ka kawai masu gadi ne kuma da masu ɗaukar rahoton ayyukanka a ban su eh? ma ya lafi ne qawlin rake rake raqibun ba su ba suna nan su wa'annan su aikin su suna nan suna yi wa ina alaikum la hafizina kiraman katibina lamuna. ma su sune waɗancan dukkan su wa'annan ɓangaren mala'iku bi ne masu rikodin ɗin ayyukanka wanda za a je a tattara a yi maka hisabi idan hasana suka yi rinjaye fa biya wa ni'mat ba man saqala mawazinuhu hmm? fa في fi الرابعة rabiya هذا ما haka ومن to wa man شين لا to shine za a auna an gane wannan to su wa'annan masu gadin gangar jikin ɗan adam gadi babu abin da zai same ka ko sarki ko sarki ba za ka yi ba sai wannan sarkin yana rubuta a cikin lauhul mahfuz dama an rubuta shi kaddara ta san shi an rubuta shi ne raunin ka mai lamba ta kaza wanda zai same ka rana kaza daidai lokaci kaza kuma daidai kima irin lokaci kaza zai zauna tare da kai tsawon awa kaza ko kwana kaza sannan ya warke babu wanda yake sai taɓa lafiyar jikinka wallahi sai abin da Allah ta ala ya zartar sauran abubuwa a sababu abu kaza na iya zama sanadin kaza idan Allah ya kaddara kaza sauna ka babu wanda ya waje baka rike ciki da bai a zuciyarka da an matsa daɗi ka ce Allah wuya ka ce Allah firkici ka ce Allah natsuwa ka ce Allah samu ka ce Allah rashi ka ce Allah shi za ka rike a bakinka kuma in ba mu dawo da rayuwarmu wannan halin ba muka koma da barbaru wannan ya rufa mu wancan wannan ya zargi wancan wannan ya auna na wancan wannan ya bata shikenan duk mun bata kanmu gaba ɗaya ba na kwarai illar kenan kuma a lokacin da duk muka idan mu bata juna wannan ya zargi wancan wannan ya bata wancan wannan ya jefa mu wancan wai lokacin ina Allah ko ina muna tunanin shi kamar mun aje shi gefe guda kai da ma dai bayan duk ka tunanin shi ɗai ya wasa ma kwakwalwa ka da haka ce komai mukaddari na Allah yana nan da za ka yi haka tun a lokacin sai ka ji wani sanyi sai ka ji jirgin dubu ya fita daga nan kuma ba su suka yi kansu akwai wanda yana can inda kake ganin jin daɗin wa baka yi so da tobi suna cewa kada daɗin duniyar waɗanda suke jin daɗi dukiyarsu ai dukiyar su da dukiyar da nasu da kara da kara, Allah ya ba su ne dan ya mallaka musu ya halakar da su da ita fi mummunan ƙarshe kuma ya dukiyar da 'ya'yan ba su ke kusantar da su zuwa ga Allah ba mhm. me yake kusantar da bawa zuwa ga Allah imani da Allah cin dokokin Allah kwaikwayon sunnar manzon Allah kuma sallallahu wa azaka tasbihat mhm وما أموالكم وأولادكم بالتي تكرمكم إلينا عندنا زلفى haka Allah ta'ala yake faɗa don haka kada ka yarda da rayuwar da babu Allah a tunaninka babu Allah a zuciyarka dabaru ne da 'yan hikimomi da 'yan kalle-kalle da 'yan waje-waje can 'yan zarge-zarge da mun wani auri kaza ba da an yi kaza ba dan aka yi wannan abin ba ba dan ina ce lau lau zahirinta abin zargi ne a shari'a muhammadu abdullahi cikin littafin kitabun tauhid sai da ya yi makalmar lau ma'ana da dai ko da na sani sai da ya mata babi guda don ya tattauna a kan matsalar lau ina ma dai inda na sani kan inda an kaza ka hatara da ita domin lokacin da kake wannan kamar daidai sa'an nan sai ka manta kuma komai muƙaddari ne yana cikin Allah ko ko sai ita kaddara hatta annabawa da mursalai da muƙarrabuna da kowa babu hannun kowa a cikin al'amarin kaddara abin da ake so a taslim mai littafin al'aƙidar ta tsahawiyya in ban manta ba wajen aƙida ta talatin da shida ya kawo wani bayani yana cewa ƙafafuwan musulunci ba sa kahuwa musuluncin ka ya zama kafaffe sai akan imani da kaddara da yadda da hukuncin Allah saboda wajibi mu kasance tare da ubangiji abinda ake nema a kai mu za a kai mu ne a mana tsakiyar da babu ruwa domin ana kai mu ne kawai ga dabarunmu ga iyawarmu ga irin hikimominmu da wayanmu da salon gwanintarmu da wani abu dai makamantan haka namu namu namu namu wannan tunani ne irin na waɗanda suka yi imani da duniya ya alamu zahiran min alhayatin duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun kar mu gama irin su dole musulmi ya san shi wani mutum ne daban wanda shari'ar musulunci ta yi mashi wani kinsi ta yi mashi wani yara haka kuma wa'azi ya kamata ya zama ya zama shi wato wani mutum ne a ya hau kujerar manzon Allah sallallahu domin ya gyara al'umma duk lokacin da tunanin mai wa'azi da furucin da yake furtawa ya zama bai da bambanci da na mutanen gari to ba mai wa'azi sunansa ba sai da wani amfani a ce ka ga inda gari inda baki ya karkata nan ya wuce zuma in ji masu karin magana a'a kaga sun karkatan tsaya kaza mai ya karkatar da su ko mai suka karkatar zuwa gare shi idan ba daidai ba ne ka ce dukkan yawan ku da ku karkata kun tafi cikin halaka ku dawo shi ne amfanin wa'azi ai ai ana turo annaba ne don su dawo da mutane kan asali asali shine al-aqidatul hanibiyya al-aqidatul samha inni khalaqtu ibadi fa, haka Allah ya faɗa a hadisi kudusi wanda musulmi ya rawaito na halitta bayina sun mullu ila milahiya lau zuciya ta tauhidi zuciya ta imani zuciyar da ba za ta bauta samu kowa ba sai Allah amma yau shirin baci ban rayuwar duniya ya kai zukata sun zama gasunan su ba musulmi su ba kahirai ba haka dai ake ta rayuwa sai ga a kasuwa ba bambanci tsakanin mu'amalar da za ka yi da musulmi da wanda ba musulmi ba a siyasa ba bambanci babban ma jigon sharaɗin a baka rizika sai ka ce ba bambancin addini ba bambancin bangaranci ba bambancin addini ba kaza duk a zama daidai wa daida tun a nan a aƙidar musulunci an gama halaka sai dai ka yi haka bisa larura sai in zuciyarka ta san wani yanayi ka kira an riga an shiga gabanka za ka lallaba da wannan ba don ka yabi da shi ba don shi ne ikonka a yanzu ka samu rayuwa ka ta kai iya inda Allah ya yanke maka kar a gaggauta daɗe ta yanzu shi ne tun wannan yanayin ba daidai ba ne ba yanayin daidaita ka da kowa ba daidai ba ne kai musulmi ne yanzu ba azumi muke ba manzo ya ce mun yi zo zai zage ka ko ya nemi faɗa da kai ba annabi cewa ba ba kamar za ka gaza an ya fi da ƙarfi ka ka haƙura an bai biyu da ƙarfi ba kama ke ba an haka annabi ce ba ruwanka da ƙarfinsa ko menene nasa kumburi da fuskatar da zukar da shi ke mazuce shi kai sai ka sau da kai daga wannan sai ka ce ina azumi wai dan tsoro aka ce kai haka dan kinsi da shiri irin na addinin kai ba daidai kake da shi ba ko da ko shi musulmi ne amma shi dan ya ɗan ta galama ya kuka ta ya dundura shi ya zo yana zuzzagin ka kawai ya kace mai ayya ni ina azumi kai ina jin in dai ba ruwan shekanci na musamman ke dan yanzu ya gama mai fitsari a kan shi ba da ka ce mai ina azumi dole zai ji jikin shi ya sanyi in dai na da imani Allah yana inda yana da imani zai ji kirki ya sani komai tsaye sai wannan wutar da ke zamar haka a zuciyarsa da fitina sai ta laba a wannan ni ina azumi kenan mai azumi baya yaya baya hayaniya baya gowa baya face-face baya zage-zage baya ihu sowa a abin da kasuwa kenan mai azumi wani cintsatsan mutum wani kamilin mutum wani mutum ne cikin hattaku da sanin ya kamata cikin hayyacinsa cikin nasuwarsa yana cikin ni'imar ubangiji yana kusa da Allah su wanda ya tara wannan tsofin to yana kusa da Allah to haka ya kamata mu rika kusantuwa amma kana azumi ka baci wancan ka rena mu wancan wayo ka ci mutuncin wancan ka zalunci wancan ka fahimtar wancan ka hantar wancan duk kuma kana azumi ka azumin ne ko ko da yunwa in ba ya sa a yunwa ɗaya ta kawai kawai kuma yunwa mata banza ba akwai masu azumin da annabi sallallahu alaihi ce Allah ya ce ba ruwan shi da azumin su ba ba a karanta mun na san ka duk malamai sun karanta nan a kan mimbarin hudu ba ta alim da ake tun gabatar azumi ake ganana ta wannan akwai samfurin mai azumin da annabi sallallahu alaihi ke cewa Allah ya ce da yunwar da ta kama wannan mai azumin da ido da ta kama shi duka ba ruwan Allah da azumi a takaice da yan musulmi ma'anar al-islam shine al-islam ba da kai ni kauya cikakken haɗin kai da dokokin ubangiji kuma karmi wasa da yawaita azaka ita gida shiga gida cin abinci bayan cin abinci har ma annabi ya ce ka yi kala'i in ka manta farkon cin abinci ba ka yi bismillah ba kana kaka can tsakiyar cin abinci sai ka tuna ba annabi ya ce ka kala'i ba da can da za ka fara bismillah kawai za ka ci su sai ka manta da farko ba ka yi ba can tsakiyar abinci sai ka tuna ba ka ce bismillah sai ce ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu komai na ka kai Allah ku duba ko cikin addu'o'in kai shi ma na Allah duk motsinsa kawai abin da zai kai ka ga Allah zai ga ma kamar masu zuwa aikin hajji falalar ruwan zanzan ba annabi ya yi hadisi ya ce ma'u zamzama liman shuriba lahu duk malamai sun yadda wannan hadisi isnadin ta hasan ne a ya aiki da shi kai ba iya na annabi ya ce ba kaga ya ce lima shuriba lahu kenan kana shan zanzam da niyoyi mabambanta kila wata cuta ta dame kana fata shan zango ya zama sanadin da kawari talauci ya dame kana iya shan zango da nufin Allah ya yi maka talauci kila kana yawan asara a harkar kasuwancinka ko harkar siyasarka ko harkar mulkinka ko wace ma irin ko noma ko kiwo ko wani abu ko matsalar tsaro da su addabi Najeriya za ka iya shan ruwan zangon niyyar ka ita ce Allah ya yaye mana wannan fitina lima shuri balahu ba haka annabi ce ba amma ƙarshe sai ce cewa, ha ana asharabuhu min aqishi yawmin qiyamah amma ni zan sha ruwan zanzan don ya magance min kishi ruwan ranar kiya shi komai annabi ya fi damuwa da lahira a duka shahararren addu'an nan taka Allahumma qasir lana min kashe da sama ta hulu bihi bainana wa bayana ma tika wa min tika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ما تحول به علينا مصائب الدنيا eh ka ba mu yaƙini a mu wanda wannan yaƙinin tsananin sakankancewar mu da kai da dokokinka sai ya sa mu ji sauƙin wahalhalin duniya wannan rashin tsara lallai kan babu daɗin sa ya hana bacci ko ce mutanen karamar kuma jere karamar kuma kagarku ta jihar kaduna sun bugo mani suna roƙon mutum a sa'atuwa abin ya yi zafi wajen su shigowa kawai ake cikin gari a kwashi mutane a gaba da su wanda kwanan zai kare a karkashi cikin gari da wannan watan ba ma'ana ba wannan musiba ce ba kankanuwa ba amma annabi yana cewa shi Allah ya bashi yaƙinin da zai sa ya rika jin wannan wahala mai sauki ce katta hana shi bacci wa min al yaqini ma tu qawwin ka ba mu yaƙinin da zai sa zai sassauta mana zai rangwanta mana masa'ibar duniya musibin duniya ba fahimci fikin da yawa nan fiƙihu na farko duniya cike take da musibu annabi ya san haka amma yana roƙon Allah ya abtahi da wani irin yaƙini wata irin yadda da Allah wadda ba ta sa ya rika jin wa'annan musibin ai ba komai bane ba malam kwanciyar kabari ɗaya duk samun da kai bala'in da kai karo da shi a wannan rayuwar shekara 80 ko 100 ko 70 ko musiba ɗaya kawai tashin hankali ɗaya na ido biyu da malakul mauti tun farko ma tukun balle a je kabarin a kuka mutum ka san dai in dai ba dai yaƙini irin na imani ba wurin nan bai kama da a ji daɗi ba kabari a hankalce ya yi kama da a ji daɗi ba wuta ba ruwa an gina wurin daidai kai ba wurin ko juyawa ba kofar shan iska ba abokin jira ba ba ba ba a wurin a hankalce wurin da ya kama da ajidadi daɗi a huta da yi kama da ajidadi daɗi da ko to amma ita rayuwar duniya in Allah ya baka sa'a aka kawo hari ka kuce ba ya ka gudu ba in kai sa'a sai ka je wani wata wani wata shi ya can sai ka je ka gina rayuwa sabuwan Allah ya ga dama zai ba a rinsu dan gudun hijira ya arzu to shi kabari ba wurin gudu na ashe in ka kwatanta da kabari kwanciyar kabari da abin da zai biyo ba ashe duk bala'in duniya wasan kwaikwayo ne wallahi tunda yana da iyaka saboda haka al'amarin addini kullum ana fifita abin da ya shafi lahira lahir kai dai ka samu ka tuka da imani kai dai in ka kama lafiya kai dai in ka samu kwanciyar kabari lafiya ka fifita wannan kafin wannan ai sai da aka gabatar da lahira wata jifi ma aka kan lahu daral akirata sannan aka ce wa lafiya ka nufi maka mana duniya to yau inda ake kokarin tsora ma'ainon demokrasiyya a wannan tafiyar ta hayaniyar zamani shine duniyar da duniyar in dai duniyar take a koma mai zai faru ba ruwan ka kawai duniya shi sa amana kai mana karanci za ka ɗauko yaro ka bude mai sha ka ba shi dukiya dan shi ma ya farfado ya koyi kasuwanci zai da farko tukuna sannan ku taimaki juna in haka sa'a da wannan ya yi arziki kai ma ka arziki in ba a ba shekara ɗaya biyu so yake duke ta dawo hannun shi kai ka biya shi shi wannan ba gano yana cin al'umma mu shi bai kamata ya maka wa'azi ba kai ba ka da mugu dan wuta kai a wurin ka wanda yake da ni'ima babban mai guri sai kuma eh, mai mulki su kadai kowa da nashi kowa ya gyara nashi ga ayyanan ba su ma'uwa yanzu biyayya a cikin gidan biki shi lahila ko ba laifi ba ga ɗalibai suna bijirar a akan dalili na shubuha ga wasu da sunan malanta suna fifita su yi tafiyar kansu su kaɗai ba za su haɗa kuɗaɗiya da kowa ba shi wannan ba mugun malami ba ne duk malamin da a aƙidar da ya kafa ɗalibai ne shi ɗai sai yadda yake so haka za a yi majalisinsa ne ba wanda zai sa mai baki ko ba ku gane mudu mugu ne ba shi yau sannan hankali sai tarihi ya nuna shi mugu da wannan kawai kafa makarantar ba da kowa tun nan ya kaga al'umma annabi biyu sai ka haƙura kun yi tafiya tare da yan uwan kila na da nashi muhimmanci kuma wancan mazahib da ake zagin su a yau a sabon karatun zamani don Allah ci gaba ne wannan addini ko ko ci baya ci baya ne ci baya ne akwai larurar tafiya tare da ba za ta taɓa yiwa ba dole sai an samu mazhabin da za a yi aliki da shi nan za a jingina dokokin da za a hukunta masu laifi a shari'ar tilas a afirka ta yamma malikiya ta yi rinjaye mu ba za su yi aiki barkatai ba yadda muke da malaman fata wanda ba su na iyaka in ka ce ba za a gina tsarin da alƙalai za su yi amfani da shi a inuwar mazhabin da ya fi rinjaye ba to alƙalai ma za ku rasa yadda za su yanke hukunci ba ta ƙara kundin tsarin penal code da yadda za a tafiyar da ita dokar har a je ga yadda za a hukunci ba to wannan hukuncin fatawar wa za a ɗauka yau wani za a samu wani mutum ya yi wata sabuwar ta a ɗauki tashi a rena na dam me suka yi maka al'amuran da ya shafi ibada kai ɗaya ka da ubangiji wannan za ka ci gashin kanka amma mu'amala ni da kai dukiya ta shiga tsakanin mu. ina tawace kana tawace ina na biya kana ban biya ka ba dole sai alkali ya shigo to da fatawa zai mana hukunci dole a ɗauko risala a duba sai kuma ka ce mazhabi haramun ne kitabu wa sunna kawai sunna sunna kun gane ba ka rena na gaba kai kuma ka zan wani abu bi a hankali ɗaliban ilimi a daina zagun kai a mutunta masu mutunci a girma masu girma inda kuskure ya bayyana ƙarar sai a ajiye amma haka kawai a kalli magabatan a matsayin waɗanda suka yi sharholiya kuma yanzu ka ce za ka yi musulunci wani yi don su ba su na gaba da su ba ba su kuma taɓa tunƙabo suka ce mu kaɗai ba kamar da kan yanzu suke cewa kai kaɗai za ka fi gashin kanka ba ruwanka da kowa idan su suke fara kawo musuluncin nan darga a yi ta fama baraka kankanuwa a yi ta faman ɗinkewa ta gidin kuwa kuma duka rauna na kanmu muke ta yi da wannan rarrabuwar tamu muna maganar imani da hawa fa'idar su za su sabbaba buɗewar albarkatun sama da ƙasa walakin kazzabu sai dai kash sai suka ƙaryata gaskiyar suka ƙaryata imani Allah ya ce mu ba mu jira su ba ba a fa aqadnahum bima kanu yaktubun sai muka damke su da abin da suna aikatawa mara kyawu na ƙarya ta gaskiya da ƙoƙarin girmama ƙarya sannan sai Allah ta'ala ya ce a fa'amina ahlul qura afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'tuna bayata an ya'tiyahum ba'tuna bayatan wa hum la أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله يجزيك afa amina ahlul qura shine su mutanen gari sun aminta ne sun saki jiki suna ganin babu matsala an yatiyana an yatiyahum ba'suna bayatan Yaƙinmu mu ya zo masu bayatan cikin dare wahum na'imun ma'ana Allah zai iya halakar da al'umma cikin dare tana baccin dare sun gamsu mu irin wannan ɗaukar matakin a kansu da ake ta kiran zuwa gaban dokokin Allah suna bijirewa a wa amina ahlul qura shin ko ko mutanen gari sun aminta sun saki jiki an yi atiyahum ba'su naduhan yakin mu yazo musu da na rana kata babu lokacin da ba na Allah ba babu lokacin da hukuncin Allah ba zai iya zartuwa ba kowane lokaci kuna hayaniya ana kasuwa masu siyasa suna siyasa ana campaign ana national conference ana sai Allah ya juyar da duniyar gaba daya kun saki jiki Allah ya muku haka kuma mai abuna suna wargin su kawai Allah ya kare rayuwa ba ku ji idan can ƙarshen rayuwa ya zo maka za a yi wani ya wanke kaya yana shanya wani ya kasuwa yana tagi wani yana zina da karuwa sai lokacin ya zo kawai yadda aka same ta haka za a ɗauke ka kuma za ka tashi ga ranar kiyama kana wannan mugun aikin da aka cin maka kana yi ga wannan kanshi ya wajaba ya sa wajibi ka rika tuna Allah kowane lokaci da ka za ka an fara sabo sai mazamar ka tuna Allah muna ya ɗaukar yana yanzu mana muku labarin wani makoci na mabara ina cin abinci a nakin matar da ya mutu tana uwar kasa ba ta san mijinta ya mutu a falo ba da kan shi ya dawo ya buɗe kofa ya shigo da mashin ɗin ya kulle ƙofa ya buɗe ƙofarsa da ki ɗinsa ya shiga ya zauna ya kulle talabijin ya gyara abincin da ta ajiye mashi tuntuni gajiya ta sa ta shiga ka ta kwanta tana bacci tana kwana yana na yana cin abincin yana cin abincin ya ci ya sha abin sha rabi ga nan aji eh, eh, ga talabijin haka a nan wurin aka zarara sai da dare ya dare bacci ya ɗauke da nauyi can da ta farka sai ta ji irin shuɗin nan talabijin har ya zama an kulle shu zan aka rubuta shi haka yake yi da wannan mai gida hana zuwa haka bai dawo ba kenan bai kulle talabijin ba ta zo da kulle talabijin aje an kulle mijinta yana kabar yana lahira kowane lokaci Allah zai iya kiran ka to ka saki jiki ya dauke ta a halin da kake ciki kamar haka tambaya ake mana yanzu nan mun dauka yanzu yadda kake annan kai a matsayin ka na musulmi haka bali alhamdulillah yanzu kace a ina ganin ina azumi masha Allah alhamdulillah azumi ko kuma ibara ce rukuni daga cikin rukuna addinin musulmi Allah ya sa azumin yanda aka ce kai haka nake yi haka kake yi haka muke amma mu'amalarka da mutane baka cuci wani ba baka cuci ta baka zalunci wancan baka yi wancan baka gaba ka amince ta zo yanzu kamar haka ake maka tambaya Allah da iya wa'azi Allah ya ce anya abu amilu makar Allah sun sa ta ci jiki su amincewa ɗaukar mataki irin na Allah kana kada makin ba ba ta da daɗi hanko sai ka ji nauyi ka gina ma Allah kalmar amma an kace ɗaukar mataki ba ko misali afa aminu makar Allah sun ka amincewa makircin Allah ɗaukar mataki irin na Allah shigar kauri irin na Allah kai gare ne su gyara, gare ne su tuba ne gara su yi jimari gara su yi hailala gara su zalatin annabi gara eh su tasbihi mana gara su lika yin wannan Allah ce bala mun makar Allah illa al-qawlu khasiruna ba wanda ke cikin jiki game da ma ɗaukar mataki irin na Allah in ba mutanen da an masu a tsara ba ina cikin sifofin mummunai na kwarai ba sa amintuwa ba sa amince ma a azabar Allah komai ɗan ɗan tattaba masu yadda da ita ba suna iya ta ƙoƙarin abin da za su yi ya kautar da zuwa na azabar aya ɗaya a gurgurzu ta rage ala za ta mala awalan ya awalan ya na ya lillazina tunan al ba a ɗi ahliha an law nashaa أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض شن شريوا كو بسو غاني abin da ya zan kintsi a gare su zuwa allazi ne ya rasu al'arda min ba'di ahliha masu gadan kasa bayan an halakar da masu ita na da bai ishe ka darasi ba in na sarauta ce da ba kai ke gudun ba na da ya halaka aka zo da kai in gwamna ne ba kai ke wurin ba ba ma wanda ya kamata su dawa zirin yin siyasa in ka je ofishin gwamna sai ga tun gwamnan farko duk ga hotunan su wannan kawai ya shi kawan mana wancan ya yi baka nan kila ma wani ya tunka a ka yau allah ya kaddara ka yi yadda wancan ya zama hoto ya zama tarihi kai ma haka wajen nan a gana shirya ba gidan zama ba ne wurin bari haka an kashi ga ofishin ciyaman shi ma haka za ga an ra an jera ciyaman wani ciyaman wani wani kan doma wani eh? duk yi zai tafi wannan kawai ya ishe ka wa'az a kara makallar idan ma za ka rika amfani da ofishin nan wani lokaci idan aiki ya sauki kamar rana ba ta take ba sai ka ce mai ita biye ɗinka da ala minti awa ɗaya sai ka je Tole, ɗinka ka kai alwala da zo kai sallah raka a biyu ko raka a hudu salatin duha da suka da wannan lokaci ina ma akwai mushaf ka qur'anin ka a gefe guda ko na waya za ka ɗan samu lokacin da ka ga ranar lokaci masu buƙatar ofishinka ba su riga zo ba ka buɗe mushaf din ka ɗan karanta aya goma ashirin sura wani ne gashi ka bari damar ta wuce idan ba kai ba yau litinin ita wannan litinin in ta wuce ta wuce kenan har abada ba ta dawowa an kaga wata litinin din wata ce ita wannan ta wuce ta yau ta wuce wallahi ba ita ba shi a yanzu ba mun faɗi kwanan wata ba inda rayuwa wata atinin din za ta zo kuma za ta zo ma za ka ji kwanan wata ya canza ashe ba wannan ba ce wata haka shi ma ramadan na bara ya tafi in kai abin kirki ya na kaya kai ma Allah ya tafi ba zai sake da ba wannan sabo ne ba na ba a gama da mu ko ba za a gama da mu Allah da ya in an gama da kai rayuwa ta kai na baɗi wancan sabo ne ba wannan ba ne haka ake ta yi kullum minus minus minus subtraction ake ta yi ta rayuwarka wadanda sai a waye gari ba sauran da za a ɗebo ta kare an to to duka ana faɗakar da mu ne mu kokari mu gyara ya kamata na yanzu su gane da aka kau na gaba su aka kawo su yanzu su gane ta an launa shawo a sabna wani bi zunubin ka mun gada ma su ma zai mu kama ku da zunubin ku yadda wannan zunubin su ya sa aka halakar da su kuma an bibiye ku da zunubin ku ba an kai labari wa na ala kulubihim mu mu dode mu rufe zukatansu ba su mai gaskiya ba fala ya kuma ba sa sauraron abin da ke gaya musu saurare ina yanta ba sa saurari irin na yadda sai saurari irin na dabbobi isma'una atwa wala ya fi ma'ana ma'ani ha su ji muryoyi amma ba sa gane mai ake ni Allah shi nan da mutu ya sa Qur'ani ya ce nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu shi kon guje mata Allah ka sa a gumin na ya ce mu Allah ka amfani da wani lokaci da nemi ka na farar laka ya Allah ka samu cikin bayan ka ɗan tattu da annabin ka ya mana albishir na akwai yan uwa masu neman addu'a mun san su ko mun san su ba muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu da namu gaba ɗai Allah ya biya mana bukatun mu baki ɗaya dukkanin mu muna bukatar addu'a sarakunan mu na bukatar addu'a yau Allah ya taimake mu mun kai mu sarakuna ziyara mun kai mai girma sarkin alairu ziyara shi ma ya ce ana bukatar addu'a an gane kuma mun kai ma uban ƙasa na dan warai ziyara mun same shi uguri ya sa ya yi tafiya amma ba sallon kalmomin da za a yi mana na girmamawa da buƙatu da ƙasa ke da shi a yi addu'a a sa kawunan mu cikin addu'a a sa kasan mu cikin addu'a a sa garin mu cikin addu'a a sa ƴaƴan mu a sa talaka mu a sa ƴan kasuwan mu a sa manoman mu a sa sannan muka waje wajen mai girma shi ma uban na fagel shi wa'azi kan yi mana wallahi wa'azi yi mana jiki na yi kinni yi kalmomin kalmomi na tauhidi kalmomi na kyawawan ɗabi'u ya gaya mana kalmomi masu tsada musamman abubuwa uku da ya jaddada mana ita ina ma da za mu dawo ku gaya wa mutane su dawo su riko da wannan kalmomi ita su ne musulunci cikin sassan yake cewa amana amana kuma za ka yi an bandi haka shi ta wuce amana babu inda amana ba ta shiga a rayuwar ɗan adam da addini da mu'amala ya ce kalma ya ce da za mu dawo mu yi amurka amana ya karanto mana wa'yansu shafuffuka cikin littafin infaqul mai suri ne kana kunan da ake so mu rika baci kenan ko to a'a zalimai suna kashe kasa to gashi ya fi ku karatu ni da na je kawai tsawa ne na saurara kawai na ɗiba wa'azi ga abin da ɗan fodi ya ce ga abin da ɗanayi abdullahi gwandi ya ga malam karatu kiryan kiryan sai na ma dai mai girma zai dan zo an shi teburin nan ba mutum ya dan ta ya hau kan mun bara ya ce amana ku ce wa mutane su riƙe amana riƙe amana ya ce shi an musulunci ya ce ku ce musu gaskiya sai za a ga kalmomin mu kaɗan haka ka ga wannan gaskiyar wata kullaha kunu ma'a sadiki ya yi zai amana ta kullaha kunu ma'a sadiki wallahi sai kin zo da shugabati yace sannan ku ce musu cika alƙawari yace da za mu samu wa'annan Allah duk sai magance mana wannan da muke da kalmomi masu tsada da ya mana wannan haduwar ba zan iya tuna wasu ba amma dai ina nuna muku wannan a matsayin farin ciki da ƙwarin go da muka samu daga ziyarar da muke wannan bayan Allah Allah ya kara musu imani da muwafaka Allah ya kai su ga abin da zai sa mu murna da mulkin su a fata haɓaka da arziki sun kwanciyar hankali da walwala su rotu da su da sauran sarakunan mu duka mun tsoron wannan addu'a da gwamnonin mu da yan siyasar mu masu nufin alheri a duka dukkan su Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya yawaita mana irin su masu nufin alheri masu ciyar da dukiyar su dan addinin musulunci ya ci gaba da talakawa manoma da laborori yan kwadago da kowa da kowa maza da mata kowa muna mai fata a kairi Allah ya cika mana burin mu duniya da lahira Allah ya yanta mu a wannan wata nasa idan mun zan kintattun bayi ba mu ba fargaba la khawfun alaina wa la nahnu nahzan fadlillahi wa ni'matihi wa karamihi innahu mujibun qaribun mujibu da'wa wal jadir bil سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ya yi abubuwa uku inda da annabi ya ambata a